بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى ولا تتبعوا أحواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأخبر أن من اتبعه وأخبر أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون ولا يشكى كما شكي المغضوب عليهم فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan hudu miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wato majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah ya rubuta wa mutanen Iraki, musamman ma mabiya addinin shi'a wanda wannan shine darasinmu na biyar. a jerin gwanan darussanmu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 139 idan ba a manta ba ibn taimiyya yana magana a kan abubuwan da suke jawowa mutum ya bace ya bar hanya ya saki hanyar Allah da ta manzansa da ya ce abubuwa guda biyu ne wato na ɗaya ƙin gaskiya da kuma bin son zuciya idan mutum ya ƙi gaskiya sannan kuma ya bi son zuciyarsa to shi kenan zai ɓace hanya ko dai ya zama ya ɓace da ilimi wato yana sane ya san abin da yake yi ba daidai ba ne. ya san abin da ya bari na gaskiya shine gaskiya amma duk da haka ya zaɓi ɓata ya zaɓi makanta ya zaɓi taɓewa da halaka kan shirya to wannan yana da kamanceceniya da yahudu sai kuma wanda zai ɓace bisa jahilci wato ya fifita zamansa a jahili sama da ya tashi ya nemi ilimi saboda haka yi ta wato shirmansa wajen bautar Allah yadda ya ga dama ba tare da ilimi ba to wannan batacce ne yana da kamanceceniya da nasara waɗanda suka ɓace hanya suka kaucewa hanyar Allah tare da jahilci ba da ilimi ba shi ne mala ya ci gaba da cewa wa wasafal alima alladhi lam ya'mal bi ilmihi bi zalika fi qawlihi ta'ala watlu alaihim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin wa law shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa wato ubangiji madaukakin sarki kamar yadda ya sifanta yahudu da cewa batattu ne halakakku ne saboda sun san gaskiya amma sun kibinta a ayar da muka karanta wacce ta gabata sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin ubangiji ya sifanta su da cewa suna fifita sabilal ghayyi wato tafarki na halaka tafarki na danna gaskiya da take ilimi akan tafarki na shirya Allah ya sifanta su da wannan to haka nan ubangiji ya sifanta malamin da ya kiyin aiki da iliminsa ya sifanta shi da halaka da take ilimi da kaucewa hanya wannan zalika din yana komawa zuwa ga alghiwaya wacce ta gabata a cikin maganarsa ta baya inda yace wali hadha wasafa Allahu al-yahud bil ghiwaya to wannan giwaya din wato mutun ya san gaskiya amma ya take gaskiyar ya zama yana da ilimi amma ya rika yin aiki sabanin ilimin sa ya rika bin hanya irin tabatattu ta jahilai wannan ita ce ake cewa giwaya to Allah ya sifanta dukkan wani malami wanda Allah ya bashi ilimi amma bai yi aiki da iliminsa ba cewa wannan halakakke ne batacce ne taɓaɓɓe ne Allah ya ce watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu fansalakha minha amma sai ya zame jikinsa daga wannan ayoyin fa atba'ahu shaitan sai dan ya bishi har ya cin masa fa kana min al don haka sai ya zamo cikin halakakku Allah ce walau ina la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun ɗaukaka matsayinsa da waɗannan ayoyin walakinahu akhlada da ilal arzi sai dai shi ya daƙire zuwa ƙasa wattaba'a hawahu ya bi son zuciyarsa Allah ce fa matsaluhu ka matsalil kalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukhu yalhath zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa ya tafakkaru, ubangiji yace misalin sa kamar misalin kare ne masaluhu ka masalil kalbi kamar misalin kare ne in tahmil alaihi in tahmil alaihi in ka kai masa ɗauki, yalhas zaka ga yana wato yana shashika yana fito da harshensa auta turuku ko ka rabu da shi ka kyale shi yalhas zai dai ci gaba da ainihin zaro da harshensa zalika masalul qaumin ladina zabubi bi ayatina Allah ya ce wannan shine misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum tafakkaru. ka ba da irin waɗannan labarai ko ka ba da labari domin waɗanda suke masu tunani su ji wa Allah sa yi jini da tunani akan wannan labarin ubangiji madaukakin sarki a wannan ayar ya sifanta mana sifar wani wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi amma kuma maimakon ya yi aiki da iliminsa ya samu ɗaukaka ubangiji ya ɗaukaka shi da wannan ilimin sai ya yi watsi da wannan ilimin ya yi buris da shi ya sa kafa ya take shi kamar bai sani ba sai ya zama na wannan ita ce sanadiyar wato ɓacewarsa ubangiji ya ce watulu alaihim ka karanta musu wato ka karanta musu na ba allazi nahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyinmu ubangiji alkur'ani ya buɗe ƙisoshi daban-daban da irin wannan jumla ka karanta musu wattulu alaihim wato ka karanta musu su waɗanda kake ma wa'azi su waɗannan mushrikan arnan waɗanda kake ta gwagwagwa da su kake ƙoƙarin su fahimta to ka karanta musu wato ubangiji ya ce a karanta musu irin waɗannan labarai don su zama musu wa'azi su zama musu izina su zama musu faɗakarwa su samu karantarwa daga ciki shi yasa a cikin Allah ya ce zalika mathalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu wato aka ba su wannan labarin domin su wa'azantu su ɗauki misali kada su ma su yi irin abin da waɗannan mutane suka yi su ma su faɗa cikin irin halakar da su ma da waɗancan suka faɗa shi yasa za mu ga a gurare da dama ubangiji ya buɗe ƙisoshi da kalmar watulu alaihim watulu alaihim na a nuhin إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله حزوا قرشان آية وبنجي يبوء إلى واتلو عليهم نبأ نوح ka karanta musu labarin annabi Nuh watlu alaihim naba Ibrahim ka karanta musu labarin annabi Ibrahim natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq natlu alayka muna karanta maka labarin annabi Musa da fir'auna bil saboda haka ubangiji madaukakin sarki ya buɗe kissoshi da dama da irin wannan da wanda irin wannan jumla watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al har zuwa ƙarshen kissar sauraka alaihim din nan da ubangiji yake ya ambata ana nufin wato waɗanda suke sauraron ka su waɗannan mushrikai da suke sauraron ka da duk ma waɗanda za su zo baya za zo daga baya a karanta musu domin su ji irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya labarta irin waɗannan labarurrukan ko don a ɗau izina da wa'azi da darasi ko kuma don a samu karantarwa da ilimi ubangiji ya amfani da kalmar tilawa wattulo alaihim game da kuka sani larabawa al'umma ce ummiya wato al'umma ce wacce ba ta rubutu ba ta karatu to kalmar ka karanta musu kamar ishara ce ubangiji maɗaukakin sarki ke yi zuwa ga ɗaukaka darajar su wanda al'umma da ba sa karatu zuwa ga al'umma mai karatu wato kamar ana nuna musu amfanin ilimi da karatu ta yadda su ma za su zama masu ilimi da karatu kamar yadda ahlul kitab a gabaninsu suke masu ilimi ne wanda suna da karatu ka karanta musu naba allazi atainahu ayatina annaba shine al-khabaru al-azim wato wani labari wanda yake mai girma amma yatasaalun anin naba'il azim wato labari wanda yake mai girma wanda yake a duk wanda ya tsaya ya tunani a cikinsa ya yi la'akari da shi zai ɗau darasi babba a ciki ubangiji ya ce ka karanta musu labarin wani da muka bashi ayoyinmu wane ne wannan da aka bashi ayoyin kalmar allazi tana nuna mutum ɗaya ne watulu alaihim naba allazi allazi din nan wannan sila din tana nufin mutum ne guda ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wato ayoyi kuma sannan kawo sigar da kawo ayar da wannan siga tana nuna cewa su larabawa da ake gaya ma wannan magana a lokacin suna da wata masaniya dangane da wannan mutum shi yasa ma ba a buƙaci sai an fito da sunansa ba kamar wani ne sananne wanda suna da labarinsa malamai sun sassaɓa wato malaman tafsiri wajen tantance wani mutum ne wannan da Allah yake cewa larabawa a karanta musu labarinsa wasu daga ciki suka ce shine umayya ibnu abi salt umayya Ibn abi salt al-thaqafi a ɗaya ne daga cikin larabawa waɗanda tun a lokacin jahiliya suka kyamaci bautar gunki suka suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya bane suka gane cewa dole ne a bauta wa Allah guda ɗaya ba a bauta wa wasu duwatsu ko wani sassaƙa ba don haka suka fita suka shiga duniya don su nemo addinin da yake na gaskiya don haka har ya yi kicibis da addinin kiristanci don haka sai ya zama ya rungumi addinin kiristanci a wannan lokacin har ma ya karanta attaura da injila to amma yadda ya ga an gurɓata waɗannan addinai guda biyu an gurɓata addinin kiristanci an gurɓata yahudanci sai ya ga dai kai ba zai yi ta hanyar waɗannan addinai ya tsira ba zai zama ya yi gudun gara ya faɗa gidan zago saboda haka sai ga dai cewa kawai bara ya koma ya shiga tafarkin zuhudu ya guje wa duniya ya yi ƙoƙarin kwatanta addinin annabi ibrahim wanda yake ya karkacewa dukkan addinai waɗanda suke lalatattu masu ɓarna to cikin karatuttukan da ya yi ya halaro cewa ubangiji zai aiko da wani annabi cikin larabawa akwai annabi da allah zai aiko a cikin larabawa cikin burbushin abin da ya yi saura na gaskiya a cikin littattafan alil kitabi ya ga bushara da zuwan wani annabi cikin larabawa wanda zai zama shi ne zai jagoranci ceto al'ummar larabawa daga bata to kawai sai ransa ya biya masa cewa shi ne zai zama haka sai rika jin cewa to ko shi ne sai ya sa rai ya yi wa bautar gumaka tawaye ya haramta shan giya a cikin waƙe-waƙensa don mawaki ne yana rubuta wato yana yawan waƙe-waƙe a cikin waƙe-waƙensa ya rika ma ambatan ƙisoshi irin wanda suka zo a taura da linjila har ma daga cikin abin da yake cewa yana cewa kullu dinin yawmal malkiyamati inda Allah illa ya hanifiyyati zuru dukkan wani addini yawmal malkiyamati a ranar gobe kiyama kaga abin da laraba ba su yarda da shi ba shi yana faɗa a waƙarsa wato ranar gobe kiyama su ba su yadda akwai wata tashin alkiyama ba amma shi gashi yana ambatar ta a cikin waƙarsa yana cewa dukkan wani addini ranar gobe kiyama in in banda addinin annabi ibrahim to ƙarya ne wannan addinin ba gaskiya ba ne wato zai zama aikin banza ne yana da waƙe-waƙe da yawa wanda a ciki ya faɗi abubuwan da suka shafi tauhidi da abubuwan da suka shafi ranar alkiyama to amma yana yin wannan a bisa zaton cewa in an tashi aiko annabi din nan da ya karanta sifofinsa a cikin attaura ko a cikin linjila a sauran littattafan da suka rage na alil kitabi yana tsammanin zai zama shi ne aka aiko to sai kwatsam ubangiji maɗaukakin sarki ya karyata zatansa sai aka aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama aka ba shi annabci aka ba shi manzanci to wannan sai ya fusata shi ya ji cewa ya za a yi masa haka to wannan shine matsala wato ka rika bautawa Allah wato kana jiran wani shi a nan duniya wato kana sa ran kai abu kaza kake so ka samu in baka samu ba kuma sai ka rika jin haushin addinin ma gaba ɗaya. kamar irin waɗanda za a ce da su ku koma ga Allah ubangiji zai gyara rayuwarku zai kaza zai kaza to in ya koma ga Allah yana ibada yana ibada in ya ga abubuwan da yake so ba sa samuwa to sai da ya rika jin haushin kama ya ka ce yayi kaza ka ce rika sallah ka ce rika karatun qur'ani kuma gashi duk yana yi abubuwan sa shi bai ga wani canji ba saboda haka in ka zo masa daga magana sai ga tir maka fuska ya bata maka fuska ya sha kunu yana ga kawai damun shi zaka yi ka kyale shi kawai shi ya san halin da yake ciki to kaga wannan ba daidai bane ka rika bautawa Allah ala harfin فإن أصابته حسنة فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه Allah ce khasirar duniya wal in alkhairi ya same shi sai ya nutsu ci haba ai ka gani na fara ganin sakamakon abin nan fa da ka ga mun na fadan fara gani dan baka gaje mai na kama ba saboda ka yana sai ka ga yana ta haba haba da da addinin idan kuma wata fitina ce wata jarraba ce ta auka masa shikenan sai ka ya ya sa addinin ma ya ture a ƙasa ya sa kafa ya tura addinin qalaba ala wajhi Allah ce wannan asarar duniya da lahira shi yasa zamu ga waɗanda suka rungumi sufanci da niyyar wai su zama waliyai masu karama wanda zai karbi wuridai da wasu azkaru da wasu karance-karance na ta yi ba dare ba rana ba ya ci ya ƙoshi yana tunanin wai zai samu wata karama abubuwa su rikicewa mutane shi ya zo ya fitar da su daga cikin matsala cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ko a gan shi yana yin wani abin da babu wanda zai iya yinsa to idan yana yin wannan bautar da wannan niyyar idan bai samu wato shine yake zama kuma mai yi wa addini makarkashiya sai ga kuma yana ta kokarin kirkiro bid'o'i da abubuwan da za su lalata addini yana kokarin mai da mutane shirka shi yasa ba a bauta wa Allah da niyyar cewa Allah ka biya ni yanzu Allah ka kai ka bauta wa Allah dan shi ya cancanci a bauta masa shi kuma ya alkawarin in dai ka bauta masa ba za ka taɓe ba saboda haka ka jin cewa wani alkawarin gaskiya ne ubangiji kuma zai ta jarraba ka da jarraba dan ya ga gaskiyar lamarinka zai dan ya gane cewa kai mai gaskiya ne ko kai daman can da biyu kake abin ba dan ba dan Allah kake yi ba to idan ka jure kai haƙuri to sai ubangiji madaukakin sarki shi kuma ya buɗe ma kofofinsa to wannan umayyah ibn abi salt al-thaqafi lokacin da yayi ta abubuwan da ya rika yi ya guji bautar gunki ya haramta giya ya rika yin zuhudu da waƙe-waƙe na ambatan alkiyama da sauran abubuwa dai masu kyau kuma sai gashi Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba da yayi tsammanin ko shi ne za a aiko to daga nan kuma sai rika jin haushin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Bahrain a Bahrain kamar da muka ce ba ba ba kasar Bahrain da yan a suke zanga zanga yanzu ba ba wannan ne Bahrain can wajejen wajejen abin nan Ahsa da su Al-Qatif a da can ana kiran su Bahrain wato gabashin gabashin kasar Saudiya a yanzu ya fita can zuwa Bahrain a can ya zauna wajen shekara shekara takwas sannan kuma sai ya dawo makka ya samu an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama an bashi manzanci yana kiran mutane zuwa ga wa Allah shi kadai kaga abin da ya kamata yi anan shikenan abin da yake nema gashi ya samu abin da ya fita nema a can wasu garuruwa gashi yanzu a gida sai ya zo ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama haɗin kai ya musulunta ayi yi gwagwarmayar tare to yana zuwa aka gaya masa ai gashi wani annabi Muhammad ya fito yana kira zuwa ga bautar Allah shi kadai yana kaza yana kaza sai rika kai kawo ya rika taraddudi ya musulunta ko kai ya musulunta karshe ma ya fita sai ya tafi Sham wato ya gudu can garuruwan Sham bayan yakin Badar sai ya kuma dawowa amma dai ya ki yadda ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar hasada wato hasada ta riga ta ci zuciyarsa ta cinye masa ruhin da yake cikin zuciyarsa ya zo ya samu an yakin badar wato an kakkashe manya-manyan mushrikai irin su abu jihal irin mayyata ibn khalaf irin su alwalid ibn mughira ya samu labari sai ma ya yi yaban alhinin kashe su wato waƙar alhinin kashe su wato shine risa yana nuna bakin ciki da kashe waɗannan manyan mushrikan kaga a abin da ya karanta da aqidarsa da abin da duk hasada ta sa yanzu ya ya dawo ya fi ganin ma mushrikan nan sun fi sun fi kusa da shi saboda haka sai ya shiga ma ya ba musu don haka ya koma can garin su ɗa'ifa da zama a can ya mutu kafiri tare da cewa a waƙe-waƙen da ya yi yana faɗar sha'anin wanda ya bi Allah ya yi tauhidi ya yi kaza ya yi gaskiya zai samu sakamakon aljanna wanda ya bin Allah wanda ya yi shirka ubangiji zai azabta shi zai masa uba yana faɗa irin waɗannan maganganu yana faɗan sunayen Allah da sunayen annabawa waɗanda ya karanta a cikin littattafai wanda har ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi wanda bukhari da muslim sun ruwaito shi Ya ka kada umayyatu ibn abi salt an yuslima saura iris ya musulunta wato irin maganganun da ya rika yi din nan maganganu ne da kawai da ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah da shi kina ya zama musulmi to amma hassada ta riga ta cinye masa zuciya saboda haka ya kasa furta kalmar la ilaha illallah an ce lokacin da ya zo mutuwa ya rika cewa ana a'lamu anna al-hanifiyata haqqun walakin ash-shakk yudakhiluni fi Muhammad shanasan addinin nan na musulunci gaskiya ne amma ni ina shakkan Muhammadu ka duba wato ya yadda abinda annabi yake faɗa din gaskiya ne amma bai yadda da annabi yana ga kamar shi ya zama masa matsala ba da haka ba da shi zai zama annabi din to daman wanda duk yake ba ikhlasi a zuciyarsa Za ka ji yana cewa na yadda abinda wane yake faɗa gaskiya ne amma na san shi to ni za ka iya cewa ba so na ka zauna lafiya amma ban da annabi sallallahu alaihi wasallama dole in za ka yadda da abinda yake ya faɗa to dole kuma ka so shi dole ka ji kana san shi dole ka yi imani da cewa manzo Allah ne to galibi idan mutum ya riga ya sa wani abu na hasada a cikin zuciyarsa to sai hasadan nan ta kare masa wato hasken gaskiya sai ya kasa ganin gaskiya kuma yana ganin ta, amma kuma ya zaɓi zama a cikin duhu to wasu malamai suka ce wannan shi ne wanda Allah yake nufi da wannan aya allazi atainahu ayatina fansalakha minha wannan an ruwaito wannan daga abdullahi dan amr ibn al-as ya fassara ayat da wannan akwai isnadai masu yawa da ibn kathir ya ibn jarir tabari ya kawo daga abdullahi ibn amr ibn al-as wajen fassara wannan aya da cewa ana nufin umayya ibn abi salt haka nan aka ruwaito daga zaid ibn aslam shi ma ya fassara ayar da cewa ana nufin umayya ibn abi salt sai zan ma'anar atainahu ayatina wato Allah yana ya kinsa masa wato Allah ya kinsa masa kin bautar gumaka Allah ya kinsa masa kin shirka ya jefa masa san gaskiya a cikin zuciyarsa ya bashi wato wata dama ta ya karanta littattafan annabawa ya sa masa san wato addinin tauhidi a cikin zuciyarsa wato shine ma'anar atainahu ayatina din kenan Di ya bashi waɗannan damammaki masu yawa kuma masu tsada yayin da ƙofar shiriya ta buɗe masa ga ta nan kawai imani zai yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya da da'awa ta gaskiya kawai sai girman kai ya kwashe shi hassada ta tafi da zuciyarsa saboda haka sai ya yi wa musulunci tawaye babu shakka idan ka lura za ga cewa wannan tabbas ubangiji ya ba shi ayoyi amma ya zare jikinsa gaba ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi ya fita daga wannan turba da ubangiji ya hore masa don haka bai yi amfani bai amfani da abin da ya sani na ilimi ba kuma shaidan shine wanda ya yi sai ɗara ya yi nasara akan zuciyarsa don haka fakana min gawin sai ya zamo a cikin batattu tunda har ya mutu akan kafirci bai yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a sayyidu tabi'in sa'id ibn musayyib rahimahullahu ta'ala yana ganin wannan aya ta sauka akan wani mutum da ake kira abu amir ibn saifi arrahib abu amir ibn saifi shi ma wani mai ibada ne sunansa annu'man al-khazraji mutumin madina ne dan kabilar khazraj tun a jahiliya ana masa laƙabi da arrahim wato mai yawan ibada domin ya shiga addinin kiristanci tun a jahiliya ya rika shiga irin ta malaman kiristoci kuma ya ce shi ma yana kan addini na tauhidi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad mallazi ji ita bihi me ka zo mana da shi lokacin da annabi ya hijira zuwa madina ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ka zo mana da shi sai ya ce ji'tu bil hanifiya dini ibrahim na zo da addinin tauhidi addinin annabi ibrahim sai ya ce da shi fa inni alaiha ni ma akan wannan nake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi lasta alaiha ba akan addinin annabi ibrahim kake ba tun da shi kirista ne annabi ibrahim kuma ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ya ce ba akan addinin annabi ibrahim kake ba li'annaka adkhalta fiha ma laysa minha saboda ka shigo da abin da baya ciki bid'o'in kiristoci duk ka shigo da su ciki don haka kai ba akan addinin annabi ibrahim kake ba to wannan sai ya bashi haushi sai ya ji haushin manzo Allah ya bata rai saboda haka sai ya ma fita ya ce ma ya kafirci ya ma tafi makka ya rika ziga mushrikai quraishawa cewa lalle lalle mutumin nan sai sun tashi tsaye sun yi tashi goren zabi sun yi tsayin daka sun ga sun yaƙe shi sun gama da shi don haka shi ma ya rika fita tare da su yaƙe-yaƙen da suke fita ya rika fita tare da su yaƙe-yaƙen da suke fita har ma yakin hunai da aka yi shekara ta bakwai bayan hijira da shi aka yi abin shekara ta tara bayan fathu makka da shi aka yi lokacin da hawazin kabilar da aka yi yaƙi da ita a hunai lokacin da wannan kabila aka ci galabata aka ci nasara a kanta sai ya gudu shi ma ya tafi sham a can ya mutu to wannan shi ma wasu malamai kamar sa'id ibn musayyib suna ga shine allazi atainahu na din da Allah ya faɗa shine wanda Allah ya bashi ilimi amma kuma ya take ilimin ya watsi da shi da dama daga cikin masu tafsiri suna cewa wanda ake nufi a nan wani mutum ne daga cikin kabilar kana'anawa a zamanin annabi Musa alaihi salam ana ce da shi Bal'am ibn Ba'ur to Bal'am ibn Ba'ur suka ce wannan mutum mutum ne salihi wanda yana yana cikin waɗanda ake ansa addu'arsu to lokacin da annabi Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa ya gaya wa mutanensa su shiga Baitul Maqdis a bayan an samu wannan zama na na, na wato ba a samu an an shiga ba saboda taurin kan da banu isra'ila suka nuna daga baya kuma aka yi musu alkawarin za su shiga cikin ƙasar to shi wannan mutum mutanensa shi wannan salihin a yadda kissa take cewa mutanensa sun zo sun roƙe shi don Allah ya taimaka musu tun da shi ana karɓar addu'arsa ya zo idan banu isra'ila sun zo ya yi musu mummunan addu'a Allah ya halaka su don kasu cinye mana ƙasanmu saboda haka sai ya musu alkawarin zai yi don haka ya fita ya shiga cikin jama'ar jama'arsa waɗanda ba musulmi ba ya rika yin addu'a ga banu Isra'il wanda a dalilin wannan ne Ubangiji maɗaukin sarki ya la'ance shi ya ce Allah ya ba shi ilimi ya ba shi abin nan amma kuma ya shiga cikin batattu ya zama cikin halakaku domin ya take iliminsa bai aiki da shi ba kissa ce da ake kawo ta da siga daban-daban da siga iri-iri to ibnu ashur a cikin littafinsa tahrir wa tanwir yana ga cewa wannan kissar bata inganta ba wato waɗannan abubuwa waɗancan maganganu guda biyu ko dai a umayyah ibn salt a saqafi umayyah ibn abi salt thaqafi ko kuma abi amir ibn saifi ar-rahib ko dai wannan ko dai wancan shi ya kamata ya zama shine ake nufi a ayar ba bal'am ibn ba'ur ba ce bal'am ibn ba'ur wato salihi ne kuma a ɗabi'arsa da halayyarsa ba su canza ba yadda yake cewa ba bai lalace ba bai halaka ba shi yasa kissar ma da aka kawo ta an yi ta cakuɗe cakuɗe an ta kawo ta da siga iri iri iri iri wanda yake nuna cewa kisar ba gaskiya ba ce don haka shi bai bai gamsu da wannan ba to ala ayyati hal ubangiji madaukakin sarki dai anan yana ba da labarin wani mutum da Allah ya bashi ilimi ya sanar da shi gaskiya amma ya sa kafa ya take gaskiyar fakana min algawin ya zama cikin batattu Allah ce fansalakha minha ya zare jikinsa daga ayoyin da Allah ya bashi anan kalmar zarewa tana nufin kamar wato ya koshi da ilimi ciki da waje ta kowane bangare gabansa da bayansa da hagunsa da damansa duk ilimi ne wato duk inda ya juya zai ja maka nasi kuma zai fassara wanda yana nuna cewa ya cika da ilimi kuma ilimin na ya kewaye shi ta ko'ina shi yasa aka yi ta'abiri da fansalaha yadda kasa ana fede wato ana fede fatar akuya da kasan fatar duk ta kewaye ta gaba daya ta rufe mata ko ina amma cikin ɗan lokaci sai ma wuce zo sa ƙasa nan da nan ka ga ya cire fatar daga jiki ya fito da ita tsirara ko kuma yadda miciji yake saba ga ya fita daga tsohuwar fatarsa wata sabuwar fata kuma ta zama ita ce ta bayyana to haka shi wannan mutum Allah ya bashi ilimi ta ko'ina ya bashi fannoni na ilimi daban-daban amma saboda ya zaɓi bin son zuciya ya zaɓi abin da ransa yake so fansalaka minha sai ya zame jikinsa daga wannan ayoyin ya fita daga cikin wannan zubi da ubangiji ya masa na ayoyi fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya bi shi ya cin masa wato anan idan ka dubi ta'abirin fa atba'ahu shaytan za ga kenan da can yana da cikin wata kariya wato kariya ta ilimi ta ayoyi da ubangiji ya bashi gabansa da bayansa da hagunsa ta ko'ina ilimi da dalilai da hujjoji sun kare shi shedan ba zai iya cin masa ba in ta nan ya bullo ga wata hujja in ta can ya bullo ga wata hujja da za ta yi radin shedan to amma yana fita daga cikin wannan ayoyin kaga ya dawo tsirarsa babu wani abin da zai ba shi wannan kariyar da haka shi kuma shedan dama ya masa dako ya masa dako yana jiran ya samu wata dama yana ganin shi ya fita daga cikin waɗannan ayoyin wanda daman su suke ba shi kariya kawai sai ya bi shi nan da nan kuma sai ya cin masa shi yasa aka ce fa atba'ahu shaytan wanda ya nuna kenan shaytan da bayan sa yake amma da ya za da lokacin da ya fita daga cikin ayoyin ubangiji sai shaytan ya ga dama a kansa wato akwai zunubi da mutum yake yi saboda sha'awa ta zuciya wato abinda zuciyarsa take so bala yi akwai kuma abin da shaidan zai yi masa wasu wasinsa. galibi lokacin da mutum yake riƙe da gaskiya kuma yake sa Allah a cikin lamarinsa to shi ɗaya yana tsoronsa yana tsoronsa ba zai iya kai masa farmaki ba lokaci guda zuciyar mutum za ta rika riya masa abubuwa na saban Allah in ta riya masa wani abu na saban Allah in ya yaƙe ta ya bari to za ta sake riya masa wannan abin ne tunda shi take so wato yana son ya tara kuɗi misali yana so ya tara kuɗi za ta riya masa ya bi wata hanya ta haram in ya bi wata hanya ta haram zai samu kuɗi idan ya yaƙi zuciyar to aka kwana biyu dai wata hanyar da za ta buɗa masa kuma ta ta dai wannan saboda wannan shine abin da take so sabanin wasu wasin shedan shi shedan idan ya riya maka wata ma'asiya wani saban Allah in ya ga kafi karfin sa anan to wani zai saki ba zai riya maka wannan da ya ga kafi karfin sa a gun ba shi bukatar sa kawai ka saba Allah sabanin san zuciya shi son zuciya wani abu kake so don haka shi za ta yi ta maimaita riya maka da uslubi da hanyoyi daban-daban amma shi shaidan bukatar suka saba Allah ta koma yaya ne kawai don haka in ya riya maka misali ya riya maka ka ci haram sai ka yi tawaye ka nuna masa ba za ka ci ba to kenan sai kuma ya riya maka sha'anin mata misali idan nan ma kai ta waye, sai kuma ya maka haka zai yi ta yi shi dai abin da yake bukata kawai ya ga ka jefa ka cikin tsoron Allah ko ma wani iri ne ka yi ko in baka yi wannan bai yi wannan in baka yi wannan bai yi wannan akwai hadisin sabira Ibn eh, sabira ibnu fakih a cikin sunanin nasa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inna shaytana qa'ada libni adama bi atruqihi إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه قعد له في طريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر فتدأس أرضك وسماءك إنما مثل المهاجر إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في التول فعصاه فهاجر ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر عفوا ثم قعد له في طريق الجهاد فقال أتجاهد إنما الجهاد جهاد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فقاتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل مثل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaidan yana zaunawa akan hanyoyin alkhairi na dan adam wato yana zauna akan wannan hanya ya sake koma waccan hanya ya sake koma waccan hanya ka'ada libni adam bi atruqihi a hanyoyin dan adam yake zama hanyoyin sa na alkhairi ka'ada fi tariqil islam farko sai ya zaune akan hanyar shiga musulunci da yazo zai shiga musulunci yace atuslim wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abaik yanzu musulunta ka yi kamar addininka da addinin iyayenka da kakanninka wato sai ya rika nuna masa kasan dan adam duk dan adam yana yana yana alfahari da manyansa yana alfahari da iyayensa Don abin da za a ga zai gace kamar wato zai rika ganin kamar akwai riskar da na kasa da aibi ga iyayensa sai ya je na kyamarsa don haka sai ya fito masa da batun iyaye kamar yadda idan ka kira wani zuwa ga sunna sai a ce yanzu kai za ka bi su wato ka rena iyayenka kenan ka rena malamanka ka rena kaza sai a rika nuna masa wani abu da yake ganin girmansa a nuna masa idan ya bi sunna to kenan iyayensa zaɓatattu ne kenan wanda suka mutu akan ɓata suka mutu shi yasa shedan sai biyu ta nan atuslim wa tadharu dinaka wa dina ba'ika wa a ba'ik? annabi yace fa asahu fa ya saba masa ya mangare shi ya musulunta Sun qa'ada laufin fi tariqil hijira. tunda in ayi musulunta kuma za a yi hijira zuwa garin musulunci nan ma sai ya zo ya zaune masa hanya ya gan shi a tuhajir yanzu hijira za ka yi wa tada'u ardaka wa sama'ik ka bar ƙasarka da samanka wato inda ka taso inda aka yanke maka cibiya garin iyayenka da kakanni yanzu kawai saboda zafin addini kawai yanzu a ce ka zo ka fita ga abokanka da wanda kuka taso ga harkokinka duk anan kake yin su cinikinka da gonarka duk anan garin suke kawai yanzu saboda kawai zafin kan addini kawai sai ka sai ka sai ka sai ka bi su Madina ayi hijira wa tadau ardaka wa sama'aka ka kasarka da samanka ce inna mal muhajir inna ma mathalul muhajir kal faras ta ai misalin wanda ya hijira kamar doki ne a talala wato doki da aka sa a talala zai rika ganin kama a sake ki amma ba a sake ki ba to haka nan ka yi hijira ka je garin da kake bako kana ga kamar a sakake amma ba a sake ba duk inda ka je sai a maka bako ne sannan kuma da harkokinka ba za ka iya yin su ba kamar yadda za ka yi a cikin ‘yan uwanka da danginka a garinku saboda haka kana ga kamar ka sami ‘yanci amma baka sami ‘yanci ba shi ne abin da yake nufi kalfaras fitiwal Fa fa hajar. nan ma ya saba masa ya watsar da sha'aninsa ya je hijirarsa aka zo ana to a fita jihadi nan ma sai ya zo ya zauna akan hanyar jihadi ce yanzu jihadi zaka innamal jihadu jihad juhudun fi nafsi wal mal wahala ce ga kanka da dukiyarka za a yi cewa kawo kawo kuma kai ma a ce ka fito wala Allah ka rasa kafarka ko hannunka ko idanka ko ma ka rasa ranka gaba daya ka je ka shiga ka yi yakin a kashe ka karshe a aure matarka sannan kuma a raba dukiyarka idan ta nuna masa cewa ga ga matsalolin fa da zaka iya shiga nan ma fa asahu fajahat ya saba masa ya watsar da nasiha sai ya jihadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wanda duk yayi haka kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna ya zama haƙƙi ne ga ubangiji ya shigar da shi aljanna ce in gharika fil fil wa in gharika kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna ko da ruwa ya shiga ya mutu ko da a ruwa ya mutu to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna ko da dabbar sace ta harbe shi ya faɗi ya mutu haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna a nan za ku ga shaidan hanyoyin alkhairi yake zama da shaidan ba zai je gidan giya ba ko sinima shaidan ya dace ya san ya riga gama da su ka, ba zai je can ba hanyar da za a zo masallaci zai zauna amma wancan da zai je shan giya dan iska shi ya ga ya san wancan nawa ne sai dai sai dai mun aiki amma wancan na gaba da shi Sauraka ya fi bin inda masu alkhairi suke hanyoyin alkhairi a nan yake tsiyarsa to shi shaidan kamar yadda kuka gani a wannan hadisin sha'aninsa ya saba da shahawatun nafs naza'atun nafs shahawatun nafs abin ne da ranka yake so saboda in ka ci galabar ranka akan wannan to ka ci galabarsa a kansa sai dai ya sake dawo maka da shi ta wata hanyar sabanin shi iblis shi iblis abin da yake so ya ɓatar da kai kowane irin ma saban Allah kawai kai shi dai kawai ka saba Allah in kai haka ya gama da mutum Allah sauki to shine Allah ce fa atba'ahu shaytan da haka shaytan sai ya bi yana bin shi sai ya bi shi zai cin masa ya cin masa ya kama shi har ya zama daga cikin sojojin shaytan ya zama daga cikin sojojin iblis ya zama da ma ya kware akan dabarun saban Allah da kafirci da fasikanci iri-iri wasu ma wanda iblis din bai koya masa ba amma yau da gobe ya sa shi kuma ya yi ta samun experience har yana yin wasu abubuwa da kansa kamar yadda wani yake cewa kuntum ra'am min jundi iblis fartaqa bi al-halu hatta sara iblis min jundi walau mata qabli kuntu uhsinu ba'dahu tara'iqa kufrin laysa yuhsinuha ba'di yake cewa da soja ne daga cikin rundunar iblis amma na rika samun promotion na rika samun promotion ana kara min matsayi har sai da ya kai iblis din yana cikin sojoji na wato ya zama shi shine wanda iblis din gaba daya yace to da iblis zai mutu to ni da na nayi abin da shi inda ne zai rayu ba zai iya yin ba wato a harkar su ta iblisanci da shaidana, mutuwar iblis ba asara ce shi a gunsa shi mutuwarsa ce asara saboda iblis in ya mutu shi yana da hanyoyi na fasikanci da kafirci wanda iblis din ma bai san su ba amma in shi ne ya mutu iblis din to ba zai iya yin su ba kaga wannan bala'i kenan to batan malami idan malami ya bace wato ba karamin ba karamar musiba bace ittaqu zallatal alam alim fa inna zallatahu zallatul alam ku guji wato zamewar malami malami ba zamewa shi kadai sai ya ruko wuyan wasu a zame tare shi yasa fitinar malami take da take da wato hadari sosai in wani jahili na ce daman jahili in wani dan iska ce daman wani dan iska ne ba ga daman ta waye ma zai amma in yana karanta ayoyi yana tafsiri yana jan hadisi yana kaza yana kaza duk da ya tashi bacewa to sai ya kwashi wasu sai ya kwashi wasu tare da su shi yasa ya zama wato Obasa ba ƙarama bace. saboda shi ya sani amma ya take sani kuma sannan ya yi sanadiyar wato halakar wasu mu duba mu ga yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya sifanta wannan malami da Allah ya ba shi ilimi amma ya sa kafa taki ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalinsa kamar kare wato kare yana daga cikin dabba wacce take da zalama da kwaɗayi na bala'i na fitar hankali kare yana da shara yana da tama shi yasa za ka ga idan yana gabansa akwai nama ko da karnuka dubu za su ci naman nan su koshi su bashi ba zai yadda ba wani ya zo ya tarayya da shi ba zai yadda ba saboda tsabar kwaɗayi da shara da zalama wanda aka jefe shi da dutse sai ya tafi yana shin shi da dutsen ko wani abu ka jeho masa mai dan dan shi da abin nan mai maiko sai ka ga ya bi dutsen in ya ga mutum dukun dukun game da ibnu qayyim yake in ya ga mutum dukun dukun cikin datti sai kaga ya haushi da haushi ya fi shi yana masa haushi ya zata cewa ah, shi ma yana son su yi tarayya ne abincinsa amma in ya ya ga wani tsaf cikin kaya masu kyau ya yi shiga ta kamala sai ka ya je yana shinshina ƙasa gabansa ba iya daga kansa ya kalle shi to wannan ɗabi'a ce ta halitta mai tsabar kwaɗayi don haka zai ƙasƙantar da kansa a gaban wanda yake ganin zai bashi sannan zai zama wato mai bala'i tare da duk wanda yake ganin zai yi tarayya da shi a cikin abin da yake samu ya ci wani ce in tahmil alaihi yalhas; auta turuku, yalhas. wannan sheka da yake yi ba zai daina ba wato ko ya ƙoshi sai ya yi yana jin yunwa ya yi in ya ƙoshi ya yi ka babu abin da za ka ba shi ka gan shi ba wannan kwaɗayin tare da shi ko mai ka ba shi sai ya yi wannan kwaɗayin to haka nan malami yake wanda ya sa duniya a gaba za ka babu abin da zai ƙosar da shi kuma za ka ga dukkan wata ƙazanta da shi ake yi dukkan wani abin da yake zubar da mutunci ne za ga da shi shi kawai tunaninsa me ake bayarwa a nan kuma me ake samu yadda ka san kare zai dirawa mushi ba ruwansa da ɗoyin mushen da warin mushen to haka shi ma zai dirawa waɗannan abubuwa na zubar da mutunci babu ruwansa saboda abin da yake samu abin da yake tsammani zai samu ko kai masa wa'azi ko ka kai masa wa'azi ba zai sarare ka ba in tahmil alaihi yalhath aw yalhas. yalhath kai wa'azin ba kai wa'azin ba shi duk ɗaya ne a gurinsa to wannan bala'i ne idan ya auka ma wanda yake da ilimi ya fi komai muni ya fi komai muni shi yasa a tarihi za ga cewa irin waɗannan mutanen sun yi ɓanna sun yi ɓanna wato idan ana ba da ƙissar ibnu abi du'at ahmad ibnu abi du'at wanda shi ya rika ziga sarakunan daular Banil Abbas da kan Ma'mun al-Mu'tasim al-Wathiq billah ya rika ziga su akan aqidar khalqul Qur'an aka rika kama malamai saboda wannan ana daure su ana musu bulala ana wulakanta su har ma aka kashe wasu akan cewa al-Qur'ani makhluq ne ba maganar Allah bane shi ya rika ziga khulafa na wannan lokacin na banil abbas ba dan shi ba da da dama ba za su yi abin da suka yi ba kamar yadda ibnu subki yake cewa ba dan shi ba da abin da mu'tasim ya ya rika yi wasu imam ahmad ba zai yi ba saboda ana kallon sa kamar malami ne don haka abin da yake faɗa ana zaton addini ne shi kuma wannan basarake yana zaton addini yake wa aiki saboda haka ya gallaza malamai ya ci zarafin su ya ci su saboda wannan malamin fada wanda yake Allah ya ƙi gaskiya ya sa kafa ya take ilimin da Allah ya bashi shi ya sa rayuwarsa ba ta yi kyau ba ƙarshe ya mummunar mutuwa bayan ya wulaƙanta. a zamanin almutawakkil billah bayan sunna ta dawo ya shiga wato wani hali mara gani mara ji ya wulaƙanta wulaƙanci mai abin nan ya zama na yana yawo kamar mahaukaci a gari ba wanda ya damu da shi su imamu amur kuma Allah ya ɗaukaka su kan najm kamar tauraro a sararin samaniya yayin da suka tsaya suka cije suka dage akan ba za su risina wa wani mai mulki ba akan abin da ya shafi gaskiya za su tsaya akan ta to irinsu irinsu suna da yawa a tarihi irinsu irinsu suna da yawa a tarihi taqiyuddin ah, abin nan ah, tajuddin subki ibnu subki a cikin tsabakatu shafi'iyar kubra yana faɗa yake cewa wata rana babansa ta Dina subki ya shiga fadar wani mai sarauta sai ga mai sarautar na ya sa alhariri ya sa zinare a jikinsa wanda kuma kamar yadda kuka sani musulunci ya haramta wa namiji ya amfani da waɗannan a matsayin sutura a matsayin kayan ado da ya shiga ya gan shi sai ya masa wa'azi ya nuna masa cewa akwai Sitira iri kaza akwai yadi iri kaza ya rika gaya masa yadidduka masu tsada in so yake yayi shiga ta birgewa ba sai ya sa alhariri da da, zinari ba ya rika gaya masa kayayyaki na sutura masu tsada da ake amfani da su a lokacin sarakin da ya ji wa'azi ya ce in Allah ya yarda daga yau a dalilin wa'azin da naka ba zan ƙara sa kayan nan yana fita a ashe akwai rubugun bugun malami sai ya ce da shi wannan maganar da ya gaya maka ai ba haka take ba abu hanifa ya halatta kadarin da kadare arba'ati asabi wane ne ya halatta shi kuma zahabi shi abin da zahab shi ma an dan samu sabani kawai sai ya dawo da shi ya sa shi ya canza wannan ra'ayi ya da shi ruwa ko in ce ya da shi wuta ya ce da shi kuma kawai don ya wulakanta kai maka wannan wa'azin cikin mutane ai akwai abin da ya kamata yi maka wa'azi a kansa ba zai maka wa'azi akan haraji da ake karba ba ba zai maka wa'azi kan kaza ba wato abubuwan da ya san cewa ibnu abin nan taqiyuddin subki ko ya yi wa'azi akan su ba za su ba zai wani nasara ba wai dan me bai wa'azi akan wancan ba sai akan wannan shigar taka yayi haka ne dan ya wulakanta ka tun daga ran nan ya sa gaba a tsakanin su shi kuma ya samu fada Ahmad Shakir Ahmad Muhammad Shakir babban malamin hadisin nan na Masar yana ba da labarin wani malami ah, yana katowa daga babansa babansa muhammad shakir babansa malami ne daga cikin manyan malaman masar kuma alkali ne to akwai wani mai hudu ba wani limamin masallacin juma'a ne allah ya ba shi fasaha ta iya hudu ba ana son sauraron hudu basa to akwai malik faro malik fu'at malik fu'at sarki ne a zamanin sai sha'awar ya zo ya yi sallah a masallacinsa saboda daɗin hudubarsa an ce ba ma shi ne zai huɗu ba amma aka kashe ba saboda wannan saraki da zai zo ya sallah a masallacin to a lokacin an tura ɗaha Hussein wani fitinin na makaho da aka yi a Masar an tura shi Faransa ya je ya ƙaro ilimi ya amma fawai Arabiya ya tafi ya ƙaro a gurin turan Faransa su koya masa arabiya to lokacin da wannan basarake ya shigo sai wannan mai huduba a cikin hudubarsa sai yake cewa ma a basa wa mata walla an hul’a ma. wato shi wannan basarake bai bata fuska ba bai juya baya ba lokacin da ɗawa Hussein makaho ya zo gunsa zai taimaka masa kaga anan me yake yi yana cin zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ne a basa wa tawalla an ja'ahu al'ama amma ga wani ma a abasa ma tawalla ana gama sallah sai baban Ahmad Shakir ya tashi cikin taro ya ce jama'a musulmi ku tashi ku sake sallar su domin limamin ku ya yi ridda ya ce ku tashi ku sake sallar ku limamin ku ya ridda limamin nan da ya ga haka ya rika ya shiga cikin manya akan yadda za a hukunta baban Ahmad Shakir Muhammad Shakir dan me zai ci mutuncinsa dan me zai jefe shi da radda baban Ahmad Shakir yace shi ya yadda. a kirawo ma waɗanda ba musulmi ba kiristoci wanda suka karanta larabci a kawo maganar da ya faɗa a tambaye su shin wannan maganar da ya faɗa babu cin mutunci ga maza Allah a cikin ta in sun ce babu na yarda da dai magana aka ga za ta yi tsawo sai aka dai kashe maganar daga nan ahmad shakir yake cewa wallahi ni da idona na ga mutumin nan kafin ya mutu ya dawo yana gadin takalman mutane a masallaci Allah ya wulakanta shi ya kaskanta shi an kore shi ya dawo sai in mutane sun aji takalmin a masallaci ya rika gadi in an fito a dan bashi wani ka duba me ya jawo masa wannan tazalluf neman shiga a gurin masu mulki da haka har ta kai yayi magana da za ta zama masa ridda kuma ƙarshe Allah ya nuna masa aqabahu Allah bi naqid qasdihi Allah ya hukunta shi da akasin abin da yake nufi Allah ya kaskanta shi a rayuwarsa ya da ya lalace to irin wani a kowane zamani ana samun su wanda za su iya sayar da lahirarsu saboda duniyarsu su sayar da gaskiya saboda abin da za su samu na duniya su fifita al-makhluq alal khaliq wanda kuma babban hadari ne shi yasa ubangiji ya sifanta wannan mutum da cewa kamar kare yake in ta'mil alaihi yalhath aw tatruku yalhath Allah ce fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin ce walau shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun ɗaukaka lamarinsa da waɗannan ayoyin wato ya samu ɗaukaka ya samu daraja ya samu kamala ta mutuntaka a nan duniya wannan damun ga dama damun masa haka walakinahu akhlada ila al-ard sai da ya dakire ya mayar da kanshi ƙasa kaga ubangiji ya ce walau shi ina larafa anahu batun ɗaukakawar sai ubangiji ya jingina wa kansa amma batun dagewa da dakilewa ƙasa sai ya jingina masa to laushe ina larafa nahu walau shi ina larafa anahu biha walakinahu akhlada sai dai shi ya daƙe ya daƙire ya zaɓi ya yi ƙasa kenan ga matsayi da ubangiji ya ƙarin ɗora shi to amma tun da ubangiji ya ba wa ɗan adam ikhtiyar babu tilastawa a cikin sha'aninsa sai ya ba shi dama in ma shakiran wa in ma kafura sai ya zaɓi kafura ɗin walakin na akhlada ila al-ardi a hawa ya bi son zuciyarsa abin da zuciyarsa take so Da haka wannan abin da ya bi na san zuciyarsa shi ya jawo ya fita daga ayoyin Allah wannan kuma ya bawa Iblis Iblis dama ya diran masa har yayi nasara a kansa Allah ka kiyashe mu lokaci yayi zamu dakata anan sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ah, wannan <clears throat> wata ce ta rubutu tana cewa ita dai yanzu shekarunta kimanin 27 kenan amma mahaifinta ya ƙi yadda ya mata aure ta ce ita kuma wallahi auren nan shi take so shi kuma dalilin da ya sa ya ƙi mata aure wai ya ce sai ta gama jami'a ita kuma ta ce ta yi fce ta ga irin saɓon allah da yake wakana tsakanin 'yan mata da samari don haka shin ya halatta a nan ta ƙi wa mahaifinta biyayya sannan kuma ta yi roƙo da cewa a yi wa masu irin wannan hali na mahaifinta nasiha don watakila ko sa gyara ta babu shakka mun shayin magana akan irin wannan kuma na san malamai sun sha faɗakarwa akan wannan wato akan sha'anin karatun boko kada ka zaɓa wa 'yarka halaka ka haramta mata abin da Allah ya halatta mata ka jefa ta cikin halaka duk abin da za ka jefa ta da cikinsa na saɓan Allah ka tabbata kana da kamashu Allah ba zai ƙyale ka ba domin Ubangiji maɗaukin sarki nauyin kula da addininsu ya ɗora maka ne ya ce ko an fusakun wa ahalikum nara saboda haka ka ce ‘yarka ko ta wani hali ko da ko tana ta balaga tana son aure ka ce ba za ta yi aure ba kai sai ta gama jami'a ko wani tsiya za ta yi maka in ta gama jami'ar me za ta yi maka aiki za ta rike tana kama maka kuɗin ko komi wannan ba daidai ba ne matuƙar dai kaga cewa tana buƙatar auren nan to yadda duniya ta lalace abubuwa suka lalace makarantun ana ga yadda ake ta wato fama wajen yadda za a ga an tsabtace an gyara waɗannan makarantu sun zama masu tarbiyya kai ka ce yariyarka tana son yarka tana son aure kuma ta isa munzulin mace ba za ka yi mata aure ba saboda kana son sai ta gama jami'a wannan ba karamin laifi ne kuma jarima ce kuma ita in har akwai waɗanda za su jibinci mata aure din tunda mace ba za ta aurar da kanta ba dole sai a ƙarƙashin wani waliyinta in akwai za su jibinci mata aure din ta je ta kai kukanta wajen su in shi har ya taurari ya ce ba zai yi ba ta je ta kai kukan su wajen su kuma su taimaka su ji tsoron Allah su shige mata gaba a yi wannan auren matukar dai ta samu mutum mai tsoron Allah wanda zai rike ta da amana in ya so in ya rike ta in ya ce ya yarda ta ci gaba ta karasa karatun kenan amma dai batun a rike ta a ce sai ta gama jami'a sannan a batta aure wannan ya saba shari'a musulunci ko kusa kuma an shiga haƙƙinta ita an shiga haƙƙinta kuma maganar a yi ɗa'a a nan ba ta so ba a ce sai ta yi masa ɗa'a ko da ko za ta faɗa cikin saɓan Allah to wannan bai taso ba don haka dan Allah iyaye su ji tsoron Allah su kula da nauyin da Ubangiji ya ɗora musu na tarbiyyar 'ya'yansu kuma su sani cewa rana gobe kiyama sai Allah ya tsaye da su gaba gare shi ya musu tambaya akan tarbiyyar nan da Ubangiji ya ɗora a hannunsu ban ji mai kace ba wallahi ba na ji eh? eh wannan shawara ce daman idan idan aka rasa samun na kusa to sai a je gurin manya kuma suna tabbata ba za su bar abin ya lalace ba a wannan shi kuma ya rubuto takarda yana cewa kuna ta maganganu akan aƙidar shi'a har kuna haramta abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halatta a cikin littafin sa mai girma yace misali a Allah ya dubi yadda ya tsara rayuwar rayuwa yayi wa mutane sauki ya kawo musu auren wucin gadi wato mutu'a bayan an yi siga kuma an biya sadaki da shaidu amma sai ku dinga wato yin mummunar fassara da tawili ga kuma hujja a cikin alkur'ani fa mastamtatun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna farida wala junaha alaikum fima taradaina fima taradaitum bihi min ba'd al-farida yace in bancin eh, eh, yace in in ba cin in baicin bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallama wasu wasu sun hana da yanzu ba a yawaita zinace-zinace ba a ƙarshe ina so malam ya gaya mun abin da aka tanadar wa mace da mijinta ya mutu da wacce aka saki tsawon lokaci ba miji kuma ba sa iya azumi saboda rashin lafiya amma za su iya auren mutu'a shi mai wannan takarda mai wannan takarda Allah ya ganar da mu da shi gaba daya yana jin haushi mun haramta auren mutu'a shi abinda da takarda ta nuna kenan don ban ji ya kawo wani abu da muka haramta ba sai auren magana auren mutu'a shi ta dame shi auren mutu'a ba mu muka haramta shi ba ba wanda isa ya haramta wani abu in ba Allah da manzansa ba su suke halattawa su suke haramtawa kuma wannan auren mutu'a din ko ya ki ko so haramun ne tunda manzo Allah ya haramta shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai masu yawa a Bukhari da Muslim wani hadisin ba sayyidina Ali ne ya rawaito shi da kansa yace ce manzo Allah ya haramta auren mutu'a ya haramta cin naman jakin gida saboda ka annabi shi yayi wannan sai ali aliyar ruwaito wannan hadisi yana cikin sayo muslim da haka ba ba wani ne ya haramta ba mu muna bin abin da Allah da manzansa ne suka halatta ko suka haramta san zuciyar wani ba za ta saka halatta abin da aka riga aka haramta ba ku yi ku tuhumi ko sayyidina umar ko duk ƙarya ne cewa wai sayyidina umar shi ya haramta hadisan da suke cikin bukari da muslim duk sayyidina umar ne ya haramta manzo Allah shi ya halam shi ya haramta sai na ali ya rawaito wannan isnadin ma isnadi ne na ahlul baiti don ɗansa Muhammad ibn hanifiya shi shine ya ruwaito daga wajensa sannan ka ɗauko aya kawai don saboda an faɗi kalmar famastam ta'atum sai ka ce auren mutuwa ake nufi kamar wani ya zo ce faman tamatta'a bil umrati wanda ya mutu'a a umara saboda kawai an ce faman tamatta'a ko famatti'uhunna ku yi mutu'a da su kaga wannan wato zafin kai ne da rashin sanin ma meye alkur'ani ita wannan ayar da ya datsu daman ya yi dashi dashi dashi kafinta ƙarshe can ya yi dashi dashi kaga ya ɓangaro wani aya ne ita ayar kuma Allah ya kawo ta a siyaƙin waɗanda aka haramta mana muaura maganar aure ake ba maganar mutu'a ba maganar aure wa aka halatta maka wa aka haramta maka hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum wa raba wa ummahatukum allati arda'nakum wa rabaibukum wa akhawatukum min ar-rida'a har inda Allah yake cewa wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu wal muhsanatu min al mu'minati illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin sai ya ce fa mastamta'tum bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna Allah ya koro waɗanda ya haramta ma'ana a shi fassararsa Allah ya koro wanda ya haramta auren mutu'a da su to wanda ba auren mutu'a ba fa Allah yana magana an haramta muku auren waɗannan sai ya ce wal muhsanatu minan nisa'i da matan da suke katangaggu wato matan wasu illa ma malakat aimanukum sai waɗanda suke bayinku ne sai Allah ya ce an tabtago bi amwalikum ku nemi auren da dukiyoyinku muhsini na gaira musafin su zama katangaggu ne ba ba ba ba masu ba masu zina ba ba tsararru ba sai ce fa mastamta'tum bihi min hunna duk waɗanda kuka aure su kuka ji daɗi da su to sun cancanci sadakinsu da zaran mace ta tare to ta cancanci duka sadakinta fa'atu hunna ujura hunna farida ku ba su wannan abin da kuka yi da su na sadaki wanda ubangiji ya yanka ya ba su wannan shine abin da ubangiji yake faɗa a ayar ina auren mutu ya shigo a nan ina auren wucin gadi ina aka ce ka aure ta da niyyar ka sake ta a cikin ayar akwai inda aka ce ka aure ta awa uku ko awa hudu dan ka ji daɗi da ita ka sake ta a ayar duk ba a yi magana ba ce wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al farida sannan bayan abinda kuka ku aka yanka musu na sadaki kuka basu in kun ga za ku ƙara musu wani abu da kuka yi eh, kuma za ku ƙara musu wannan wani abu ne daban amma dai bayan ta tare ta cancanci sadakinta cikakke shi ne abin da ayat take nufi amma kaji inda ya ɗauke ta ya jefa ta cikin wani karikicen banza da wafi auren mutu'a sau haka baya da alaka da auren mutu'a auren mutu'a haramun kuma in ka ce wannan ayat tana nufin auren mutu'a ya kamata sahabbai su ta yi ya kamata sahabbai su ta yi kuma ka gaya min cikin waɗanda ake nunawa a cikin alul baiti duka duk lissafin ahlul baiti waɗanda ake da sunayensu da tarihinsu ka gaya su waye aka haifa ta hanyar auren mutu'a ko shi auren nan ba a ciki inda har auren mutu'an nan halal ne ya kamata ahlul baitin da kuke tunkaho da su su rika yi kuma a samu wasu yara a ce wannan ta hanyar mutu'a aka haife shi ba za su gaya maka wani ahlul baiti kwaya ɗaya ba cikin ƴaƴan ali ko jikokinsa ko jikokin jikokinsa da za su nuna maka cewa ga wannan ta hanyar auren mutu'a aka haife shi ko kuma shi auren mutu'a ba a ciki in an yi shi sau nawa za a rubuto mana takarda ta auren mutu'a ta samu ciki ya za a yi saboda haka kaga ya nuna kenan wannan ba aure ne na shari'a ba kuma su ma kansu sun yadda matar da aka aura ta auren mutu'a ba mata bace ba mata bace dan ba za ta ci gado ba ba za ta yi maka takaba ba ba za ta yi maka idda ba wanda kuma an san cewa duk wata mata da aka halatta aka aka halatta auren da ke tsakaninsa da mijinta akwai waɗannan haƙoƙi ya aka ita aka sare mata in har mata aure ce kaga ba mata aure bace to in ba mata aure bace me ce ita karuwa ce saboda haka ka daina cewa ka daina jin haushi kuma mutum in ya ce sai yayi ya ba da 'ya'yansa ai da su Aishe hinan Aishe hinan sai su fito da 'ya'yansu shehinan sai su fito da 'ya'yansu a yi da su don me za su riƙa yi da 'ya'yan wasu amma suna su a killace inda alheri ne yadda kasan za ka ba da 'yarka aure to sai ka ba da tunda ka ce wannan allah ne ya halatta to kaga shi ya zama halal ya yi da 'ya'yan wasu amma shi haramu ne a yi da nashi saboda ka yana daga cikin ƙazanta na addinin shi'a muna fatan wata gaba ta zo da za mu yi bayani cikakke a kan wannan don wannan kawai dai don dai a ba shi ansa ce ta gaggawa amma akwai bayani cikakke da ya kamata a yi kuma maganar cewa wacce wacce mijinta ya mutu ko aka sake ta mu dai a zamanin maza Allah mun sa akwai wanda mazansu suka mutu akwai wanda aka sake su amma ni ban taba jin an ce ga wannan sahabiyar ba da aka sake ta auren mutu a tarkai ni ban sani ba sai ka kan sunanta ana mutuwa ana amma annabi ya ce fa alaikum bisawm sai ya ce ai ba su da lafiya to ba su da lafiya ko wani auren mutuwa za su yi kaga shakiyanci ne ba ta da lafiya da za ta iya azumi amma za ta iya auren mutu'a don haka ku ji tsoron Allah dama waɗannan abubuwa guda biyu da su shi'a suke farautar wato samari da marasa tsoron Allah batun auren mutu'a da kuma batun batun kumusi duk da cewa kumusi shi za a karba a gunsa amma ba za a bashi ba amma batun auren mutu'a din da shi ake yaudarar samari ana lalata su akwai wanda ya tambayi wasu littattafai cewa a gaya masa na sunna ne akwai wai tarajim tarajim ahlul baiti baitin nubuwa na muhammad muhammad ismail to daga jin dai wannan sabon littafi ne na dan zamani ban gan shi ba saboda haka ban san na sunna ne na ba sunna ba ne sai mutum ya gan shi amma galibi tarajum abu ne wanda za a ba da labari in ka ga daga salon irin yadda ake da labarin za ka gane na sunna ne ko ba da sunna ba ne akwai hajjatul wada na ibnu kathir ibnu kathir malamin sunna ne kamar da ka sani shine mai tafsirin ibnu kathir don haka littafin sa hajjatul wada ba littafi ne ya wasu wallafa ba daga cikin bidaya nihaya inda ya magana sirar annabi to ya maganar sa ta ban kwana daga ciki aka ciro wannan littafin sai wani littafi da na kasa karanta abin da ya rubuta amma dai ya ce na abu hamidul gazali gazali shi ma ɗaya ne daga cikin malamai na wannan al'umma yana da daidai yana da kuskure saboda haka a cikin littafinsa za a iya samun abubuwan da suke daidai ne za a kuma iya samun abin da yake kuskure ne shi matsalar sa'a wajen batun hadisai bai da ido kamar yadda ya faɗa ya ce bai da ido akan harka hadisai don haka zai iya kawo hadisai da yawa da wasu inganta ba to sai a yi taka tsantsan da wannan ina ga da wannan za mu dakata akwai tambaya da sai a yi haƙuri ila sati na gaba insha Allah za mu ansa da ƙarshe muna miƙa ta'aziyar mu ga dukkan 'yan uwa musulmi na nan gida najeriya da na waje a bisa rasuwar dan uwa malami mai wa'azi mai karantarwa a malam imam abubakar ikara da allah ya masa rasuwa wancan satin da fatan allah maɗaukakin sarki ya yafe masa ya ji kansa ya gafarta masa masa addu'a allah ya yalwata kabarinsa ya haskaka kabarinsa kuma allah ya alkinta zurriyarsa ya arzuci abin da ya bari ya albarkace su kuma abin da ya yi na da'awa da karantarwa da ilmantarwa Allah maɗaukakin sarki ya sa masa su ala a sikelin ladan sara na gobe kiyama kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa da laifuffukansa mu kuma idan tamu ta zo Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayukanmu muna musulmi ya tashe musulmi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in